Eh, nan eh, to wanda haka ne ta za mu gano yarinyar kaga zan ci gaba da hira da ita eh. ni kuma sai ka shiga wajen kwanan ɗalibai duk yarinyar da ka tsinkaya tana waya a ciki kaga alamun da namiji take waya to sai ka ɗauko hotonta za ta iya kasancewa ita ce a mukuti <laughs> Yalaba yalaba yalla ta yi ta ce ai ko ita ce din maza je ka ka yayin da kuke magana yalla ka tambaye ta wani daki take kaga sai dauki wata ta da izinin ta oh, na sai da kake ji yalla to abu ɗaya zaka yi yalaba. yayin da kake magana da ita ka shawo kanta ta fito waje ni kuma daga nan sai in kafta mata hoto ina ne zaka je tu? Eh, eh. ba nan zaka yi ba nan zaka yi eh, to ai kenan hello da safan nan me kake a wajen kwanan dalibai mata <laughs> shin kina